san ki ya bi jiki na ba ni na aje shi yan mata Khadija yar makaranta san ki ya bi jiki na ba ni na aje shi yan mata Khadija yar makaranta san ki ya bi jikin ba shigo ya aje shi yan mata sallama zan fara mun yi withdrawing ko baka fahimce ni ba eh. sai mu dauki wannan naira dubu ɗari biyar sai mu zo mai shagalin mu mun riga mun yi arziki mu ma fahimtu baka fahimtu a tsaya dai yaro ka da tunani in kuma in kuma kira in mai ya kira yan sanda fa kana so ka ce ta wannan lambar za a kira shi kenan ko kwaya za kwarai kuwa kwarai kuwa shi ne na ce in ya kira 'yan sanda i gaya masu ba. Babba, ba ka ki da 'yan sanda ciki kar ku sana. Eh? Ai, na gaya muku. In dai magana ce ta 'yan sanda, wannan kar ku ni daga ciki. Kar ku tsindima na cikin ta. baba. Ina son ka fahimce ni in fahimce ka yi magana ta hankali. Na lura. Idan ka nake so ka saka a cikin idona. Wannan dama ce ta zo mana in ka bari ta kwabace shikenan. Yawa. yanzu shi idansa ya riga ya rufe so yake ya ga ɗansa ba wani magana ya je ya gaya wa 'yan sanda to amma yaro kana so a'a ba haka ba kuma da zarar ya ce zai gaya wa 'yan sanda ni kuma na san me zan yi sai mu sa dan mu mutsike kansa sai mu shaƙe shi kaga sai ya tafi barzahu sai ku shaƙe kai dan jimai kai dan jimai anya wannan ba ka sada a cikin lamarin mutum nawa na kashe kai mutum ba wata kasa da kwarai kuwa ka ma wallahi ƙarya na ɗaya ka jamin kai min wace ah. wallahi yara kan kan zamani wal ashe sakwata ba ne mutanen kirki a mu inda ka ga mu ruwa kala kala ne ba ma ruwa bi ba ruwa kala kala bari in kira goshi Amin wa alaiki salam. Jaju, mutan maka. Me kake ta yi lissafi ne da yake shi. Kuma ba ka fada. ba lazimi ne ke mutu, don dai dole ne da samun da ranar da da yamma. son kuɗi su, sai ana yi ana bibiyar su. Eh, to dole ba sa zama sai da lissafi. Kuɗin su waye na Da naki ne da nawa da na al'umma. <laughs> Eh, me nawan yake cewa a naki suna dan hawa daidai gwargwado a a kuma kin san kwana biyu ke cira ba wani abu da aka ansa daga hannun za a fara sai fa da muka fa da waje ma fa da kai kar ka soma ka cin naka in ci nawa ba ba rowa ba ne yawa amma wa yake kawo zama ne ya kawo wa yake wahala ne ai dai ana cirewa a ciki in kuma ba ni da shi ba kai fa zan fa addaba fa da bani ka fa sani to shi ke agani wallahi tallahi kai zan addaba da bani daga kudin ka cinye ba abin da ya man zafi ba na son ana magana wannan tarin ba amma dai ba take ba ba na son ne zuciya ta ce take neman ta daga da na kin yi magana zan ba da kuɗi to zan yi ba da ko kuma ba ka kaunar ta ce ta ji magana ba kuɗi ne ba da Thank you so much. ko ba Hello? Hello? Kace? Eh. Ya zan an taba haka. Ita rayuwa sai ka nuna murya katuwa za ka muryar marasa kunya yan kidnapping. amma a haka kawai za ka murya za ka ta wanda ya ci naman mutum ya ƙoshi talatai. ka Ado. Ado. Zan tattara kuɗin ci. Salamu alaikum. Ba gaisuwa nake da bukata ba. Eh ka saurara mu yi magana da kai. Ɗanka idan kana da bukatas yana hannunmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. naira miliyan ɗaya za ka bayar kuɗi a dangwali yawo a kirga miliyan ɗaya sai mun ganta za mu sake shi kana ji na yau kuma idan baka damu ba ko wallahi I meant to maintain peace and an order and this down you know what to say another and reason everything down go wani fire down ku taimaka min ni ko na kuke so zan ba ku kar ku kace min yaran ya salam babu abin da za a faɗa babu wanda zan gaya ba ni kadai zan zo zan kawo muku ko na wani dole sai na zauna alaƙa ta da ku yara dole zama ni da ku ka yadda rafanol ka zubar da rafanol a'a ba magana rafanol ba ka san wani kaga wannan turancin da ka yi mai tsayin nan ya tabbatar mu cewar za mu zauna tare da kai zo filin bal na kwari ka zo karbi ɗanka. Na gaya maka idan tsautsayi ya sa ka sake ka zo da wani. Dan ba sai na kashe ɗanka ba ka ce shi da ki. Sai ka ji da da. Bari kira Alex, ka burge mutumina. ya Muna tare da ɗanka yanzu amma ka zo ka same mu a nan forestry. kuma lalle ilalla idan har ka kira yan sanda kwata sai ta fada mu da hukuma no me no you ask from today yawa how did you see to in ka bari yan sanda suka ji wallahi you can do anything as gone the family discussion za mu kashe danka. Ni dai dan Allah dan Allah kar wani abu ya samu dana dan Allah ku taimaka mu kar ku illata mu shi kadai nake da shi dan Allah ku taimaka mu ga ina gaya muka kasu ba ka ji. to gani nan alhaji a haba nan ina ji bari ina zuwa na yake faruwa ba san me yake faruwa ba menene haka kace yaro kace kudi a'a Ku ɗebo hulunan kwanukan nan. Ku ɗebo hulunan Na koyo ka salama ne je bar gida. Salama ne wallahi kudi na kika bani ba abin da kika sa ni asara wallahi ban ji daɗin ba wallahi na din baka na. salamu ne wallahi ba ni fita asara wallahi ba ni iya turiyar asara domin wallahi ba da ita aka haife ni ba wa alaikum salam Baba babu, magana kai wallahi da na kai kwato kai ma abin da na zo kenan wallahi kudi na ai kai baka san taru ban faskare na bane kudin ka itacen ka dubu da dubu ɗari kai na bane na bane kudin ka ɗan sakwato wallahi kudi na jaka

da ka tabar kudu da kudu yawa idan Allah ka shi mu lafiya mu da hannu ka zo na baka da ka goma kai dubu biyu kenan da ka goma eh ai baka sani ba ni fa na taka wani wani buso fa na taka Allah fa na fita sanin Allah gama tattara kana ni Qur'ani kaga daga kan kwanata eh abin da in na itin tsirage ƙarshen kan gidana. Eh. Gobe yanzu da ka zo samu jirgin damfaro don ana kayarwa na ke. Za zan yi wata kuskure ba zan yi wa kwar nan ka Kai ka so ka ci abin da ya mana? Kai ka ka ci abin da ya mana? Kai ka so ka ji abin da ya mana? to bari maka bayani tunda ni ba a munafurci da ni mu mutanen sakkwata ne ba a munafurci da mu kuma ba mu san munafurci ba tafiya ina ne ka mana itace da mai ka mana ruwa mm. wai ya tafi zai je yi masa zinazzanci ya je ya gaya masa duk abin da ya faru kai dan me dan kai shine ka je ka tona mana asiri to na bi ka iskanci dan iska ne ni daga nan kan kwata na kai ba ni kai ba ni dama in kai kar ka je ira kai a wuyanka ba wuya yanzu ka kai mutum ba ubangiji ba shi rataya a wuyanka Allah ya kiyaye yaro ba ka tsoron Allah bi sabilillahi yanzu yanzu kirji na kai mun wannan duka yaro sai ka ce kana da banɗakin ƙasa habba yaro ai ko katanga ka jibga wa ƙasar da kai mun wannan bugu Allah sai ka kada bulan ƙasa wallahi jarran da ka sake zuwa ka je kai barin zance irin wannan wallahi you know maki takan biyo but if you know maki kukuru da bugu Allah ya shirya wa iyayen iyayenka kai Alfiyar muka ɗansu. Baba Sabo, gaskiya ce ba ka so. Eh. Ko ba ka ba. Kuma wannan yaron dan ma ina kwabarsa. Eh. Sai i maka wawanci. Gane ba ne fa ba kai ba. Eh. Duk wanda yaron da ika da tsohon wani. Sai da yawan Allah da sai yar gudu bala ta ka da tsohon. Ba za ni maka rajamu ba ne. Haka ne. Kar kai man rajamu. Kai kai. Kai bakinka ya saba da zagi. Kai kike wanda ka taso a hannun yarinya. Da me da kai ki kwaske. ina ta giya ta ta kwana kare kanka duk yadda za a yi kaje ka kare kanka a matsayin ka na dattijo yaro yanzu ka bari ka jin ka ka ganni nan da kake kallo na eh. ka rabu da ni da shekaru na masu fari masu inganci shekara ta alif ɗari tara sha in kalli safatu ɗaya turancin ɗan batiri ya kama 1991 kenan 1940 lokacin tun daga kantin kwari tun daga kantin kwari abinda yi kofar mazugar dukkan girce lokacin kwarai kuwa kwarai na ya zo ai 1911 ne kamashin jirgin kasa a yanku ran lagos eh lokacin muna zuwa gane lodin gabai a nan karyar hmm? a karyar a wannan dai marke park <laughs> roƙi na yara ai zan je gurin su zamu daidaito da su magaban Allah lahiya a'a <laughs> ai saboda ni abin ma da yake ban mamaki saboda mun ba yanzu mun zama abokanan juna wallahi in shi ka aje ma hukaci fa ga gida matsalar da an ka samu wani lokaci shi ka iya kwacewa wallahi baka yi tsammani ba wallahi kaga ni dai gaba ɗaya ni wannan abin kudin ya zama tayin hankali karkar karka higa wallahi buga na kai ah, yanzu ina za ka ah, ah, ai baka ka sani ka bar shi zuwa zai wanke kan shi ka je tsohon yi toyi dama duk wanda ya biya lansa sai yi wanke ka ka burge ka rabu da ni amma dan Allah dan annaba kar kai sakin baki Kaka, ina ruwa fudda kai hmm. na san fa abin da zai ce ai ko gaban lauya ni da ka ganni gaba na bayya fatuwa ka burge in gaya maka gaskiya ba har zaka gaya mu in baka shawara eh, in baka shawara shine nace in saka a hanya dodar a'a ba zan hau idan da gilas ne ma wallahi ba ruwa na da tubansa ba ba ruwa na da tubansa wallahi wallahi ba ruwa na da tubansa ni ba ruwa na da shi wallahi ba ruwa na da tubansa eh eh amma kai ba ka ba kai wallahi illa kai ne kai wallahi ni ne magana da kudi ya ya magana magana kware mun kai da kai da kudi na mm. maganar kudi na ta mun kai eh ai wallahi a tafa ka girma ka ga a tafa ka ke girma ka ga yaro saurara da Allah rangwame zan nema a gurin dan Allah ina neman rangwame mi an rangumi wallahi ko ɗazin nan da wannan abin nan da ifaru jiban hauka nan ne fara motsa dama ina kada ba ne na tabbatar kai su su ne wallahi kafin da yake wani wani lokaci wurin taduwa ta tana tsantsan tashi ayo wala gurin kyatsuwa ta ce ta dan yo a kallon mutum ma ba hauka ika da da ba eh. magana kudi na ta na kai eh, wallahi gobe ka na kasuwa a filin marin almutsutsai na da almutsutsai billahi alazim wallahi gobe ga na zuwa, wallahi kudi na ta ka hana min wallahi gurin yan sanda na kaza Yanzu maganar kuɗin mu mu dai kawai yanzu gobe ka ce wallahi ta ka hada min kudi na wallahi gobe wallahi ga baturan yan sanda na ka zuwa yaro yaro yaro kai hakuri

Wannan ya kauda wani ya ɗan matsalar Ana, ana, ana, ana, Akwai Ba magana gaisuwa ba ce magana ce ta ka'adda ta dal. Kai ne mm, baban yaro? Ka zo da garin kuɗin nan. Ga wallahi an zo da su. yana cikin koyi. Mu da haka. Kai na Ni ne ni ne baba. Baba. Ina dana ga kuɗi. Ya mu ya Allah fa ya farge ba ya duk laifin ku ne wallahi ainihin yanda na ciki laifin mu ne gudu fa da gaskiya ne ni fa da irin wannan fa da barwawar kwara yi kalan kasuwa na san cewar kala ta zan yi da rubuta zan ciki duk ba kai ka ja mana ba ka cuce mu yanzu da mun ji hannu mu da wallahi buge ni ana ta ta buge ka ka buge ni ni ai ba ni da hannu ya eh ka da ka ka ji tsoron bugun da tsoho zai ba ga masu ne masu ƙwari na da wannan shi nuna mun cewa ba ka san ɗanka ni ban san dadin haihuwa ba ba kuma taɓa haihuwa ba ba kuma da ɗa ba da mata abinda na san sa kawai kuɗin wannan shine last one da zan ba na ƙara maka shine magana ƙarshe da zan ba. na rantse da sarkin da yake busan fashi idan time din yayi ka ƙara yin irin wannan idan ba sai na halaka ɗanka ba ka ce shi gire shi Thank eh, you. da ya cayi wai Allah Allah Allah ya kiyaye mu dan dai zuciyarsa bai kyau ce amma tun da haka ne gobe mu gaggawa mu kawo musu eh ga waya to na ai wallahi tallahi ni kai ne zaka kai mu gaya baban yaron nan gaskiya na riga na tsorata da lamarin ai ni kai bari in gaya maka ja ga damusa ga baya ba tsoro ba ne wallahi ka san me nake so da kai kada jikin ka sanyi kuma kada jikin ka mutu kada ka karaya ba a san namiji da mutuwar jiki ba a kai jiki na ya mutu akai da kai kun baban ya masa about the law zai ba ce ko ya ba ki da mulki kuma kamar har da mulki ko ba za ka da mulki Alhaji haka za ka yi mana, mu za ka rena wa hankali alaji. mu za ka mayar ba san abin da muke ba alhaji yan garin nan ne kuma a waye muke indijin dinmu na nan ne to haka ne mana haka ne mana ya za ka zo ka haɗa baki da hukuma kuma ka zo za a yi mana ɗanyen kai wallahi ba ni da kira su ba ni da kira 'yan sanda suke faruwa ne kana so ka nuna mana cewa kana so ka nuna mana cewa hukumar nan ba tare kuke ba ranka ba ni da kira 'yan sandan nan ba na gaya ba wallahi sa'ar ka ɗaya alaji sa'ar ka ɗaya matin da haka ne duk yadda za a yi dama ta ƙarshe za mu ba ka yi idan ka ga dama ka ne in ka ga dama kanka ka zo ka same mu a nan filin holo eh, nan baya wajen kuma da jaka daidai kan kwanan nan kafin ruwan nan ka zo ka kama ita ce dama ta ƙarshe. To goben zan zo, goben zan zo, insha Allah, zan zo goba. Wani Allah ne ka Eh, eh, eh. Kuma in dai maka ga wani alamun hukuma ko wani abu kawai za mu kashe yaran nan. Ni dai dan Allah karku tafa min yaro, shi kaɗai nake. Allah ji wata irin kisa, me yake faruwa ne? Yaro ne ko gobe ne? Ko gobe ne? Zama da Allah ya. Zama da ya. Zama da ne. gaya min da yake faruwa bebe bebe bebe girgije bebe bebe bebe Allah ka sana ba kare da ka zama kwaro hanyar ka ka ni kuma sa hannu irin na yahudawa am akwai tauri kun saba da wahala kwarai kuwa karo da ta lokacin ina da zuciya ta matsar kalwa nake ya sa ku ne ba ganin alama a ƙara sawa a ƙara sawa a partir de sobretudo de a carreira. La vérité, c'est come out with the stand here. Remember. stand here. Come out and stand here. Stand the police No police ya. Yeah. come. Somebody

Baba Sabo, a ɗauko masa yaron sa a masa shi, a ce masa kuma wasu gini? Baba ka taimaka min baba. Ka ba mushin bota. Baba, na'am baba. Kama kumba kaman katin. Tun da ka kawo waɗannan kudade waɗanda su ne kayan aladin a kamar an miko maka da duk ku taimaka mu taimaka baba wallahi ko ba ya kuma danka yana cikin koshin lafiya ka da furfura irin ta dan Allah ka taimaka ba baba sabo yaro furfura yaro ka rabu da wannan furfura ta kaki baba sabo a a wanda ka masa da baba sabo da ka masa yaron baba baba baba ku taimaka mu ku taimaka mu da yaron bai gudu kawo kawo na ba ku alƙawarin nan

makaranta san ya bi jikina ba nuna aje shi 'yan mata da yar makaranta sanki ya bi jiki na ba ni gona aje shi yan mata Khadija yar makaranta sanki ya bi jikin sa ba shi goya aje shi yan mata da sallama zan fara sahiba a gare ki dan ina kaunar ki baki ko da yaushe na zancen ki zo diyar alkhairi Khadija ya mai kirki dan ba kamar ki cikin yadona nake da zaba na sa'arina

take nan na yi birki yan mata a kanki duk sun yi muni Bikin wuce a sakoki a cikin kyawokin ya wuce nuni A zato zatona bacci ke, da na murza idanu na daina shayi shigen kaɗan in zauce zuciya ki kasati mata Khadija yar makaranta san ki ya bu cikin sa ba shigo ya aje shi yan mata musu ma maraba ka gaishe da mamun mu har da abba zuciya na baka rike ta in ka sake ta sai makabarta zo mu je zo mu je mu gaida yar makaranta mu je tafi mu je mu gaida yar makaranta zo mu je zo mu je mu gaida yar makaranta tafi mu je tafi mu je mu gaida yar makaranta yaki nan Khadija zo mu je mu tattauna zo mu koma gefe zo mu gaggana na gada da fakin zaman to mini muradina kada da da ki dinga yin fushi a gauna na gada da fakin zaman to mini muradina kada da da ki dinga zagin fushi a bar kauna sau na kekice da bakin keke na suna kin zaman to mini ko kin zaman to baby na kada da dai ki dinga jin zuga a bar suna kada da dai ki dinga jin zuga a bar suna zo mu tattafa mu tattafa kadija baby na baby na kadija baby na wani sokin so ne tun da gidan ku ke ke kai nuna ni tauraro da taurari ni na dace da mai kyan launi muje mahauli lan ya sahiba ki yoshin lani daga a sannu a sannu gimbiya ta sikinsu yan mata ke ce sarauta ni da ke wanda ce mutuwa ce kadai za ta raba mu kin ga mun tuta sallim alin nabi alai sahabansu wanda ba su shayi aure suna ta ma'aiki hanyar samu muka bita don mu samu rabota yauwa saboda haka abinda nake so mimi tunda Allah ya sa mun sha wahala tare mu gudu tare mu tsira tare kar mu zo mu yi abin da mu zo mu zubar wa da kanmu mutunci amma ni akan kuɗi ko me zan iya yi nan gaya ma gaskiya saboda haka a zo a raba kuɗi ka ɗauka san kan ɗauka sauna sannan duk da haka sai ka kwashi abin nan ɗin kamfani ta shariyar kamfani yawwa eh. mutumin da batar da taro da ahu ai shi ne fi ko ba sanin kuɗi to na fi kuɗi sanin yadda ya kaso. Dan jimai ka ba, dan jimai ka san darajar tsoho. A to shi kuma darajar tsoho isan darajar hakkin mutum. Yawwa, in san darajar tsoho tsoho isan hakkin mutum. Ai ba akan kudin nan. Ana akan kudin nan. A radin sai mai dauki ba A to ba sai ai ba. ku ne waɗanda muke waya da ku za ku mana kuɗi Mutumi na mu ne ai dama ma kuɗin mu ne kuɗin ba ba na bane ba ba ba na bane ba ba ba ba na bane ba kai ba iyayen ka ba na bane ba ba na bane ba ai kin sai kai mai dana ba ai ba ku kama su ga su mana. ku kama su mana ku kama su kana motsa kana motsa zan kana motsa ranar wanka ba taɓa koyon ba. Wannan baranka da mafa da muke yi gaba ɗayan tafi ni fa na fi riga fa na je geji na je kan gaba na gaji da wannan Baba Sabo. Wata matsalar hanya guda. Baba Sabo barin gaya maka. Ranar wanka da kake magana ba a ɓoyen cibiya ana ɓoye ta. In aka haifi ƙaton ɗa cibiyarsa takan rufewa cikin yakan sa cibiyar ta rufe. baran gaya ma ba zai yiwu mu zauna mu zo mu san inda za mu je ba muna abu da ka gara kai tsoho ne ma yanzu rayuwarka ta kare mu ne muke ji da kuruciya a jikinmu muke jin karfi duk katon cikin mutum za mu iya gwagwarmaya da shi na na tsohon okari ni na yi ritaya magana ta gaskiya na gaji da duk wannan wahalar da halin da ake ina da takarda ta gira tunda ina da graduate a nema min masana'anta mai eh. dan kwari ko tatatatan ne in fare tatatatan mai ai sai dai a kai ka can ka rika ko ko a plaza ah, ka rika yi karkar kan kudin zaki in baka bi yara ne ba in sa a kira yara wala ka tace ah, in baka bi ni ba in sa a kira wa zaka tace bari ka jin gaya ma faɗan hmm. da babu ruwanka daɗin kallo ne. Haka ne, kuma uwar kurciyar da ba ta da zafi. Ina raba ka da kiwon kyalla, sai ka rinka cimin kyalla. Haka ne. Wannan magana ita muke. tunda dai na fahimci cewar ba kwa san dai in koma matatan nan eh. to ku zo ku ji ina da sabuwar shawara eh. <coughs> ka daina tarin shika a kusa da mu almuri mai kai ga kan mai kan kulba ashe kana da idea haka ne mai kan kulba kan turufa ne da ni shine nace ashe kana da idea kan turufa ne da ni kan tare na gemu ai duk gurin da ka ga bas gemu geman ya ai basira ce a cikin sa bai ka burge ni dawa karkare da wallahi ka san kanku ba ka san kanka dangane gidu <laughs> eh, eh, eh. <laughs> gidu down. Lean down. Let's go. Lean down. Okay, balance. Turn over. Turn over. Turn your back. Oh yeah! Oh yeah!

la la la la la la san ki ya bi jiki na ba na aje shi yan mata makaranta san ya bi jiki na ba na aje shi zama zan fara ba a gare ki dan ina kaunar ki baki ko da yaushe na